a tattauna da jami'in hulɗa da jama'a na hukumar efcc shiyar arewa maso gabas malam bello bajoga ya yi ƙarin haske game da irin shirin da hukumar ta yi sunana bello bajoga jami'in hulɗa da jama'a na hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa shiyar arewa maso gabashin najeriya hukumar mu tana tsaye ta yi tanadi na musamman domin ganin ba a yi saye ko sai da ƙuri'a a yayin gabatar da zaɓuɓɓuka da ke tafi ba bisa wannan nema muke kira ga al'umma da su kiyaye haka din musamman 'yan siyasa wajen ba da cin hanci da wanda ya bayar da wanda ya karba da wanda ya sanadin bayarwa da agent din da ya dillancin in sai da ƙuri'a ne hatta wanda ya ba da wajen gidansa aka shiga zaure aka yi wannan magana ko kuma wanda ya ainihin duk dai wanda ya sa hannu a cikin tafiyar da wannan mummunan aiki to dukkansu sun yi taimakekeniya wajen aikata da laifi kuma doka za ta yi halinta a kansu gaba ɗaya. ta sai dai kuma a yayin da hukumar ta efcc ke jan kunnuwan jama'a a ɗaya gefen kuma ƙungiyoyi daban-daban na al'umma suna gudanar da tarurruka domin bayyana goyon bayansu wa 'yan takara da farko dai ga sakataren kungiyar makafi na kasa da bayani. na musa nuhu a ni ne national pro na apc supporters for visual impaired of nigeria to abin da ke tafi da ni eh, taro ne da muka yi kuma bayan taron muka yanke hukunci muka ya zama hukunci na karshe kan wanda za mu zaɓa a wanda muke so mu sanarwa membobinmu na dukkan najeriya da kuma sauran al'umman najeriya wannan taron a ina aka yi To mun yi taron mu ne a birnin Abuja. Jihohi nawa ne kenan kuka halarci wannan taro? Jihohi 29 wanda suka samu halartar wannan taro. Muna kiran dukkan makafin Najeriya musamman wanda ke asalin 'yan jam'iyyar APC da ma wanda ba sa cikin ta muna kiran su da ta fito su zaɓi shugaban ƙasa mai ci shugaba Muhammadu Buhari. Kusan har ga Allah ba mu sami shugaban da ya kamata ma mu a awodin ɗinsa irin Muhammadu Buhari ba tun da aka fara shugabanci. Saboda shi ne implementing doka ya kuma sa masa hannu akan yancin kasassu a Najeriya. Hmm. Wannan ya sa muka yanke hukuncin kawai gaskiya samina wa ɗana ya kamata mu yi gurup kuma ko ina kowace jiha a yi shugaban Muhammadu Buhari don haka muna kiran 'yan kungiya da wanda ke wata jam'iyya su fito su mara mana baya ko dan wannan doka a yi shugaba Muhammadu Buhari. Alhaji Sale Ahmed Jarmajo shine kakakin kungiyar 'yan takara da ba su yi nasara ba a zaɓen fidda gwani a Misau. Ga nasa bayanin kamar haka. Suna sunana Ahmed Sale Jarmajo, mu ne wanda ake kira APC Aspirants Forum, Misau Local Government. wanda yake kuma ta samu tushe ne akwai federal akwai state akwai local government uh, babban manufar mu shine uh, saboda mu ba da goyon baya a uh, president muhammadu buhari a zaben da ke zuwa ranar asabar 14 ga watan biyu 2019 in allah yarda mu ga cewa mun sake bashi ƙuri'u me yasa kuke gwada mashi shugaba buhari wannan goyon baya saboda shugaba ne adili kuma wanda yake yana da kishin ƙasarsa kuma duk alkawarin da ya ɗauka ya cika mana wannan abu sai mu ga kaman ko gwamnatin jiha ne ko ta tarayya ta ba ku kuɗi ku gudanar da wannan abu me za ka ce a mu aspirants forum mun muka yi namu kokari muka ta sako na dai shine a madadin mu aspirants forum wallahi ba mu da wani ɗan takara na shugaban ƙasa a najeriya da ya wuce baba buhari saboda haka ina kiran duk wani dan masarautar misau da ma jihar bauchi da ma najeriya baki daya mu zo mu jefa wannan dattijo don ya ci gaba ya karisa mana ayyukansa na alkhairi da ya fara abdulwahab muhammad bada amurka daga bauchi a najeriya